za kuma lafakar mun gode da wannan tunatarwa kuma wannan sharhi akan wannan eh, topic da muka samu a yau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh, abinda za mu je na gaba yanzu bayan mun yi wa mai godiya ga martaba sarki shine tambayoyi da amsoshi idan akwai masu tambayoyi malam yana nan watakila za mu iya ba mutane dama su yi tambaya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni na ba tambaya ba da kara ne. Yadda malam ya gabatar mana kamar yadda ya faɗa ya yi ne da larabci kuma zai ba da kwafi zuwa ga shugabanci. So ina ganin shugabanci ko a nashi su bangaren ko kuma yin alfarman malam mai da shi zuwa yare na musamman turanci ko hausa ko duka biyu saboda amfanin gaba domin abinda aka ji yanzu iya tafiya abinda aka rubuta aka ajiye kuma yana da yan baya za su amfana salamu alaikum za a yi video recording mutane su ba da email hmm. ko wasu ko eh. sai a yi posit ko ba ka ba eh.

kuma masoyinsa haka da jin daɗin cewar Allah ya bashi dama ya aikata wannan aiki ko shi ma ya faɗo a cikin wannan nau'i na riya a rubuta hmm. zo ka rubuta zo ka rubuta assalamu alaikum wa ta'ala wa wannan matsala ta ta ce ka rubuta wani lokaci ba ka sani ba kawai sai da cikin aiki ko cikin zuciya waɗanne addu'o'i ne ya kamata musulmi ya san su ya matsa da yin su saboda ya rika korar shi dan kai rika jefa masa yana game da wani ifaɗaka game da abin da ya aikata domin shi ma ya aikata wanda shi ne neman karfe menene hukunci eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Akramakallah, ni tambaya na ɗaya ne. Um, basically, akwai mutane da kake zama da su kuma especially ku yanzu muke a nan jiha abuja za ka tashi wasu idan za ka yi sallah haka za ka kamar suna maka gatse ko wani abu kai kuma ka san haka allah ba wai kana yi bane ba kana yi ne intentionally saboda kai motivating din su su ma su samu su yi sallah a kan lokaci amma za ka ga wasu za su tashi za su yi wasu kuma za su zo suna gaya maka kamar gaske ko kuma suna gaya maka in another way around haka to shi ne nake so tambaya tambaya na nan nan shi ne idan ka samu kai wannan sallah ka ja su kana jan su ciki ya zama ya ko kuma ba yawa ne ba shi ne tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, ok akram kala maybe in wani tambaya zan so yi tambaya ne uh, game da aikin da muke na media so da yawa mukan yi ayyuka musamman da islamic ngos mu yi dokumentin na abubuwan da suka yi musamman uh, dokta ya yi magana akan cewa foundation ne ta gina islamiyya da masallaci da sauransu so idan muka yi maybe mun sa a youtube a facebook uh, for, for many reasons ɗaya daga ciki shine for transparency tun da akwai wanda suka ba da gudunmawa a yanki sannan kuma for motivating other people su masu zo su gani aikin da ake yana da iri su masu sa hannun aiki to amma mafi yawa muna samun comments daga wurin mutane suna kalubalantar mu cewa wannan aiki yayi kama da riya why are we posting online why are we saying this so da Allah muna son shawara kuma da kuma fatawa akan wannan Allah ya saka da alheri sallallahu alaihi nabiyil karim mutum ya bayar da labarin aikinsa shine da tambaya ta farko cin ya yi aikin alheri sai ya faɗa wa wani masoyinsa meye matsayin haka to wannan alkur'ani ya ba da amsa. dai amsa yadda shi ne kai dai tun farko ka yi aikinka saboda allah idan ka yi aikinka saboda allah sai ka faɗa don tabbatar wata manufa ba wai don birgiwa ba to wannan babu riya a cikin insha allah gashi na mun ba da misalai da yawa mun ba da misalai da yawa eh, na abdullahi ibn abbas wata rana a kufa da kansa ya kiran sallah don ya sanar da mutane cewa idan akwai uzirin ruwa in ka jiyo kiran sallah ba sai ka zo masallaci ba idan akwai uzirin duhu ko taɓo ko caɓi ba sai ka zo masallaci ba in ka zo ka kyauta amma an ma rangwame da baka zo ba a mazaba a hanafu ma suka ce iska in tana tasowa gari ana irin iska bubu tana buga da ƙarfi wannan sababi ne na faɗuwar zuwan kai sallah a cikin jama'a abdullahi ibn abbas ba shi yake yin kiran sallah ba amma a ranar ya yi kiran sallah don ya sanar da mutane saƙo cewa a irin wayannan halayen idan mutum bai zo sallar jama'a ba ba da laifi ya faɗi kalma wadda ni ina ta tambaya kaina ba me yasa ne mu ni ban taɓa jin a ƙasar najeriya wani ladani ya faɗi wannan abu ba kuma na bi 'yan sharhohi haka na samu abu ne wanda ba a yi naskinsa ba abinda kawai suke faɗa shine kamar mu a masaba imam malik da daddare saboda uzurin duhu in ruwa yana sauka sai a zauna ba sai a zo ɗin ba amma al'imamu shafi a cikin al'um ya ce da rana ma saboda wani hadisi a cikin sunan cewa an yi ruwa ana sanyi da safe shi ibnu abbas ko kuma ibnu umar ya ce ala sallofin rihal jama'a kowa ya salla a inda yake ka gani saboda haka yin aikin ka ba da labari in dai don wata manufa ce wadda shari'a ce da ita in allah yadda wannan baya cikin abin da riya ta shiga kuma ana fata aikin ka ba zai eh, wallahu alamu da sarkin ladanai na central mosque yana nan sai in ji ya taɓa yin alasan lufin rihal <laughs> hayyalar sala alazirar zake ne <laughs> an gani ko da wannan amsa kenan to abu na biyu sai magana addu'a a ba da wata addu'a wadda za a yi kadar ya ya bata to gaskiya anan malamai suna faɗa addu'o'i kuma a cikin takarda ta ma akwai wannan kawai na yi gudun ne kada ya zama na na tsawaita da na kayyadu da abin da yake cikin takardar watakila da an ji na faɗi wannan manzan Allah sai salama daga cikin addu'o'in sa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam na a ƙarƙashin wannan amma dai ina ga mu isu da wannan ba ku da matsala ku yada aikin ku kawai dai ku yi kokari ku yada shi ta fuskar da ta dace kuma wanda zai yi aiki ya yi aikinsa saboda Allah malamai sun ce akwai hadisi manzo Allah ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi din sallar da za ka yi in dai ba ta farilla ba a cikin hadisi sai illal maktuba to ka yi a gida shi yafi afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktuba amma sun ce idan kai shigowarka cikin mutane don a zo a yi sallar ta nafila wannan da ake yi zai janyo wani ya fito ya zo to ka baro ta gidan ka zo nan cikin mutane a yi da kai allah ya sa an gane abin da ke faɗa sallar nafila ka zauna kai a gida ya fi daga ka zo cikin mutane masallaci a yi da kai amma idan zuwanka zai sa wani ya yi koyi da kai wallahi akwai wanda ke ban labari yana zuwa shan ruwa gidan wani ya ce ya fi shekara nawa a duniya shi wallahi bai taɓa yin tarawihi ba sai da ya zauna da wa'annan da ake shan ruwa alhaji wani za a kawo ruwa za a sha za a tashi a yi tarawihi ya ce to anan ya koya to kaga yanzu tarawihi alhaji an gama cin abinci da shiga ciki ya yi suka yi da mutan gida abdul salatin mar'ifi baitihi da bai samu wannan fasinjan ba Eh, da an yi amfani da yi mutum fantashiru in an ci shikenan kowa ya nasa gu da ba a samu wannan fa'idar ba saboda haka ku ci gaba da yada ayyukan alkhairi kuma ku janyo hankali cewa yada aikin alkhairi ba kofa ce ta riya ba inda shi mutum wanda ya aikin alheri ya yi nufin yin aikinsa saboda Allah bari ma dai zai zama sanadin samun lada wanda ya gani ya kwaikwaye shi to yana da kuma kwatankwacin ladansa insha Allah kamar da ya zo a cikin hadisi to abu na ƙarshe shine mai sallah a kan lokaci to yanzu wannan abin da zai faru shine dan uwa ya sani lamarin sallah kamar da ya zo a cikin risala an faɗi lokutan sallah sai shehu abu muhammad mai risala ya ce wata jibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'an sallah tana wajaba in lokaci ya shiga amma wajabcin akwai yalwa a ciki to ban sani ba ta yiwu a zazzalas kake yi daga saboda a tsawon shekara mu a nan sha biyu da minti arba'in idan ta yi ko sanyi ko zafi ko ruwa ko kowane lokaci sallah azhar ta yi in dai sha biyu da minti arba'in ya yi ka ɗauko kalanda akwai ta jihar kano da ake yi akwai ta mai sikeli akwai ta an kabi za ka ƙarshen abin da azhar take kaiwa a nan dai ƙasar najeriya shine sha biyu da minti arba'in ana samun wani guri ya wuce da wani to shi kuma ƙarshen tazarar baya wuce minti goma sha uku misali 'yan kano mu a kano muna riga 'yan barna da 'yan hadeja yin sallah ba mu san me yasa ba sai mun yi a kano da wajen minti goma sha uku take shiga a hadeja da yobe da barno ta gani to wannan ratan ba ta da yawa wadda haka ta yiwu a zanzalas kake da ka ga lokaci ka ce wani ka tashi kai sallah su kuma su gama su gama kintsawa ba lokacin da muna yin aiki na doka aure da sarki ya samu a kano wani a cikinmu duk manyan malamai fa aka tara amma da ya ga sha biyu da rabi sai ce sallah waɗannan da aka ce musu malam ta ji ubi a wani wakti ujuban muwasa'an daga na har biyu da rabi lokacin azhar an gane ko to saboda haka ina ganin a kasu kwanci ma ɗamara abinda kake yi na sallaka ka saboda allah da yadda aka koya ma ka tsaya akan shi ci gaba su kuma ka shiryar da su ta hanyar da ta dace amma ka sani lokacin yana da yalwa gaskiya eh, ni ma muna tafsiri don lokaci sai su mana wani lokacin sallah ya karfe hudu wata rana yi eh, mun gafara Allah ta gisa na ci daga nan har shida lokacin la'asar la'asar idan lokaci ya yi in dai ba rana ta fara ja ba to lokacin la'asar ne muhtari an gane ko zo da haka dai suka dan kyale ni sai mu dan yi abun a gurguje kuma yi sallah din so da haka ita ce shawar da nake baka ka dan bisa a hankali ta hanyar da ta dace insha Allah Allah zai baka ladan su to wannan a takaice shine abubuwan da aka yi tambaya malama kuma mun gode da wannan comment malama ta zama wafidatun nisa <laughs> eh, wakiliyar mata ta zaki Allah khairan na sake dan kaɗan Ah, na farko dai wannan lokacin da muke ciki da mutane suke cikin wahala suke da bukata kusan ma lokaci ne na ya kamata masu kyautatawa su bayyana don gaskiya mutane na yunwa mutane ba su da abinci a yi saboda allah da waɗansu su yi koyi da shi ah, wannan ah, ina ganin zai shiga cikin maganar da kauna ya yi can wato ba ba riya ba ne kuma kamar yadda ma da ya kawo wannan addu'ar ai asalin addu'ar ma sai na abubakar siddiq ya tambayi mazan allah sallallahu alaihi wasallam saboda mazan allah yana cewa ita shirka a cikin al'ummata wato saboda wahalar gane ta kamar bakar tururuwa ce tana yawo a cikin duhu to mazan Allah shi ne sai na bakar ce to yanzu ta yaya dan adam zai kubuta daga wannan shi ne ya bashi wannan addu'ar tama magana ta biyu kamar yadda in an tambaya yaya mutum zai gyara sallarsa ya zai gyara azuminsa ya zai gyara hajjinsa sai ake ce masa ka je ka karanta ilimin fikihu wannan abin ilimi ne kana ƙara sanin Allah kana ƙara sanin afatun nafs abubuwan da suke lalata zuciya da ita zuciya ita nafsu haka take dama an gina ta shi yasa eh, Allah ya siffanta insanu yace innahu kana zaluman jahula ita nafsu dama haka take akan jahilci da zalunci babu abin da yake wanke zaluncin nan da jahilcin nan sai ilimi kana ƙara sanin Allah yanzu kamar mutumin da yake kwaɗayi wajen mutane yana ƙara sanin Allah yana ƙara cewa ɗan adam ba komai ba ne wannan ilimin shi zai rage masa damuwa da abin da ɗan adam zai masa kana ƙara sanin cewa Allah ya kamata ka shi kaɗai ka dogara a kansa shi kaɗai ne mai arziktawa shi kaɗai ne mai ciyarwa shi kaɗai ne mai rayawa in kai rashin lafiya shi ne mai warkar da kai gwargwadon sanin wannan gwargwadon rashin dogaranka akan wannan Allah mutumin da ya san cewa dan adam bai mallaki aljanna ko wuta ba ba abin da zai maka me za ka yi aiki saboda shi ka wahal da kanka kai sallah raka a ashirin kawai dan mutum ya gani me zai maka wane ne dan adam na menene amma in ka tunanin abin da Allah ya canadar maka sai kai wahalar nan eh, kana cikin jin daɗi saboda haka addu'a na da muhimmanci amma ilimin tasawuf ina gani ya kamata yadda aka mai da hankali kan ilimin fek yau bari na fito dai karar dai na faɗa <laughs> ya kamata a nemi a mai da a koma a haɗa da ilimin sufanci don a cikin littattafan sufaye ake samun wannan muna cikin lokaci da ake ce musu eh, abu kaɗan sai a ce musu mbda mbda mbda to wannan tarbiyyar zuciyar ake kira bid'a wanda kuma ita ce ruhin addini saboda haka da fake da su kuma kamar yadda malam yake faɗa yanzu yanzu wannan lafazin a cikin risala wajibun muwassa mutane da yawa ina ji su in an kiran sallah sha biyu da rabi masu sallah karfe biyu sun jinkirta sallah alhali kuwa wajib akai wajib muwassa akai wajib mudayyak akwai wajib aini akwai wajib kafa'i, akwai wajib eh, eh, eh, mu'ayyan akwai wajib muhayyar to babu wasu fiqh kawai mutum ya karanta an ce tana ba farkon lokaci an ce wajibu muwassa bai ma san bambancin muwassa da mudayyak ba ya tashi ya kira mutane yan bidi'a ya ce ba a san addini ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba to ana kau da kai saboda tsayawa jidali ba shi da amfani mana ce kullum muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala an ka ce masa ai cewa imamu nawawi ya ce ai wannan hadisin amun mahsusun bai san me amun mahsusun ba ce an ce kullu kullu kullu kullu kullu bid'atin dalala ce to baka gani Allah ya ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha la tura ila masakinuhum to eh, a fatiyar ma'auku daga kaza kaza bid'a bid'a bid'a sai na ali yana cewa allahumma um, dahiyar madhuwa ce wa bari al-mamsukati wajabbar al-qulubi ala fitratiha shaqiyaha wa sa'idaha ij'al afdal salawatika wa nawamiya barakatika ala muhammadin abdika wa rasulika الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمؤمن الحق بالحق كازو كاتشو متاني ام بي دي كما انت da سيدنا علي to waɗannan abubuwa ina gani ana karatunsu ana ƙara mutala'a mutum yana gyara aikinsa kuma yana gyara fahimtarsa ya san shi dan me yake yi balle ya damu da wani saboda haka ina gani wannan fanni na ilimi wanda shi ne malam ya buɗa mana shi ya kamata mu mai da hankali a kansa kuma shi ne gibi a cikin rayuwarmu wanda in muka mai da hankali a kai zai gyara mana aikinmu insha Allah wal asri innal insana fi khus illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allahu akbar jazakumullahu khairan mu kirawo shugaban wannan taro mai masaukin baki eh, bufa mansur domin ya gabatar da wannan al'amari assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu wannan eh, za mu ba wa ɗan eh, babban baƙonmu eh, fitilarmu mai martaba muhammad sunusi sarki na goma sha hudu na kano kuma khalifan tijjaniya muhammad sunusi da second Uh, alhamdulillah Eh, za mu gayyace mai martaba sarki domin ya ba wa eh, babban bakonmu mai laksa sheik dr jamil suleiman al-kadiri Eh, kyauta ta gaba kyauta ta gaba akwai akwai injiniya Rabi sa'id eh, mai mu mai taimaka mana duk wannan taro da ake yi kullum a kan gaba yake eh, kullum aka neme shi yana kan hanya da jikinsa da kudinsa da komai da komai da yana taimaka kwarai da gaske ya cancanta a bashi wannan yabo saboda ya ba masa da abubuwan alheri da yake mana a wannan kungiya alhamdulillah to shi kenan to alhamdulillah ah, kafin mu rufe taro da addu'a za mu yi jawabin ah, godiya watakila shugaban kwamitin shirye-shirye wannan sanusi kaɗan Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya ba mu ikon taruwa a nan ƙaru da jawabin malam Allah ya saka da Godiya ta musamman ga babban malaminmu wanda ya fahimtar da mu abubuwa da yawa yau Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Muna godiya ga mai martaba sarkin Kano na sha hudu. khalifa muhammad sanusi na biyu muna godiya da ya samu dama ya zo nan ya halarci wannan abin kamar yadda ya saba da allah ya saka da alheri allah mai da malam da kowa da kowa da sarki gida lafiya muna godiya ga 'yan kwamiti din shirye-shirye wanda dare da rana suka kokarin su ga wannan abin ya tabbata kuma an tsara shi kamar yadda ya kamata Allah ya saka da alheri godiya ga duk wanda su samu dama suka samu lokaci suka zo yau suka saurare mu suka kawata mana wuri Allah ya saka da alheri Allah ya maida kowa gida lafiya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ci salamu alaikum da kowa da kowa da halarci wannan taro abu na ƙarshe shine za mu rufe taro da addu'a za mu kirawo malam tara abba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 اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوما وتفرقنا بعد وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا لا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah ka ƙara wannan zuriya albarka Allah ka kara haɗa kansu ya Allah ka nushe su duk wani aikin alkhairi wanda zai amfani al'umma kamar da iyayensu da kakanninsu suka gabatar muna kuma roƙon allah ya ƙara wa mai martaba sarki na sha hudu na kano lafiya da kuma martaba da daraja allah biya masa dukkan bukatun shi ya allah abinda yake newa gare ka allah ka bashi abinda yake neman tsarin ka allah ka tsare shi manufofinsa masu kyau ya allah ka aiwatar masa ka kiyashe shi jin kunyan duniya da lahira ka kare shi daga sharin makiyansa gida da daji ya Allah duk inda ya nufa ka sa na alkhairi yake duk inda zai jan ba alkhairi Allah ka tsare shi wannan zuriya ko ma muna roƙon Allah ya sa ku koyi da iyayenku magabatanku Allah ya cire ƙazantan zukatanku Allah muna roƙonka ya Allah ya ƙara muku daraja da arziki da aikin ƙwarai Allah ya sa kuma duk inda zuriyoyi suke su ma su koyi da irin wannan aiki na alkhairi naku ya Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya ka cire mu daga halin kunci da muke ciki ya Allah mun saba muka Allah ka gafarta mana ya Allah mu ka takale ka ya Allah ka fidda mu ya Allah mun yi kuskure ya Allah ka gyara mana ya Allah muna roƙonka kai kaɗai ne wadda za mu roƙa ka cire mu daga halin da muke ciki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin